العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shirahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam da wannan marice na asabar 26 ga watan rabiul awwal a shekara ta 1444 hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 22 ga watan goma a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar batirawa a birnin kano a yau insha Allah mu darasi na 159 in ba manta ba muna karatu dai cikin kitabul hajj darasinmu na ƙarshe mun cike da babu jawazi dukuli makkata bi ghairi ihram da yau za mu tashi babu mai biye masa babu fadlil madina wa du'a'un nabi sallallahu alaihi wa sallama fiha bil barakati wa bayanu taharimiha wa taharimi faidiha wa shajariha wa bayanu hududiha ko hududi haramiha bala yace babu fadlil madina babin da yake bayani akan falalar madina Wadu'a'un Nabiyyu nabi sallallahu alaihi da addu'ar da annabi sallallahu alaihi yi game da madina bil baraka ta albarka mana Manzala Allah ya sassawa madina albarka da haka madina gari ne mai albarka da albarkan manzo Allah sallallahu gari ne mai daɗin zama gari ne mai mutane masu kyakkyawan hali da kyakkyawan mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alamatul imani hubbul ansar wa alamatul nifaqi bugdul ansar na daga cikin alamar imani san yan madina na daga cikin alamar munafurci kin yan madina saboda kyawun halinsu to da haka manzo Allah yawa wannan gari addu'a ta albarka wa bayanu taharimiha kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya garin ya zama harami yayi masa addu'a ya zama harami ma'ana gari mai alfarma irin makka wa harimi saidiha ko wa harimu saidiha sannan ita ma farautar madina haramun ce ba a farauta a madina kamar yadda ba a yi aina a makka wa bayanin hududi haramiha da kuma bayanin daga ina zuwa ina ne na madina ya zama harami domin an ce madina harami ce to madina tana da faɗi akwai cikin gari akwai ƙauyuka shin har su ma ƙauyukan ko ko iya cikin gari in iya cikin garin ne kuma daga ina ne zuwa ina an gane ko kamar yadda ita ma maka da aka ce maka harami ce iya cikin garin maka ake nufi banda ƙauyukanta sannan ko cikin garin ma akwai daga waje kaza ne zuwa waje kaza kuma in an ce iyanan shine harami ana nufin duk abin da in kai za ka samu albarka ko falala na harami to a iya tsukin wannan wajen ne abin yake faruwa hakanan in an ce harami to duk abin da in an yi an yi laifi to iya cikin tsukin wannan wajen ne in ka shiga kai shine ka yi laifin hadisi mai lamba ta 863 hadisu abdullahi ibn zaid hadisin abdullahi dan zaid radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam inna ibrahima harrama makkata manzo Allah yake hakika annabi ibrahim ya sanya maka ta zama gari mai alfarma ta hanyar isar da sako cewa ya haramta maka ba ana nufin shi ya kirkiri hukuncin ba a'a shi Allah ya gaya wa shi kuma ya isar amma cewa waje kaza haram ne ko hukunci kaza haram ne ko hukunci kaza halal ne ko annaba ba su da ikon wannan Allah kadai yake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya haramta wa kansa saduwa da kuyan gassa mariyatul qibtiyya Allah ya masa fada yace dan me kai haka domin halal da haram ba a hannun kowa yake ba a hannun wa a hannun Allah yake ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi maradata azwajika wallahu ghafurur rahim shi yasa Salman al-Farisi yace al-halalu ma ahallahu Allah fi kitabi wal haramu ma harramahu Allah fi kitabi daka haram ana samun sa ne daga Qur'ani ko daga ingantaccen hadisi ko da daga hadisi kaji an ce abu kaza haramun ne to shi annabi isarwa ya amma wanda ya saukar da hukuncin shine Allah subhanahu wataala daka halar da haram a hannun Allah suke to cewa Ibrahim ya haramta makka ana nufin ya isar da saƙon haramta makka kamar yadda Allah ya umarce shi domin idan muka koma ayoyin ƙur'ani da yawa suna nuna mana Allah shi ya sanya hukuncin kuma shi ya haramta innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil harami alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal bad awalam yakfihim anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana kaga Allah ne ya sanya wannan hukunci hukuncin Ibrahim kawai nasa isarwa wasu malaman suka ce a annabi Ibrahim ya roƙa shi kuma Allah yayi shine asalin zancen an gane ko domin Allah subhanahu wata'ala ya hakaito mana irin addu'o'in da Ibrahim ya yi wa Makka rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharrami rabbana li yuqimus sala faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun kaga wannan addu'o'i ne da Annabi Ibrahim ya yi wa Makka وإذ يرفع إبراهيم القواعد من wa وإسماعيل rabbana تقبل minna. innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum alaihim يتلو عليهم آياتك ويؤلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك hakim da الحكيم annabi ibrahim إبراهيم يو addu'o'i da yawa cikin addu'o'in ya ce Allah ka sanya wannan garin ya zamo gari mai alfarma ka sanya zukatan mutane ba sa ƙosawa da garin ka sanya mutane suke sabawa da garin duk yadda za su je su dawo sai sun ji kuma suna kwaɗayin su sake komawa an gane ko to shine Allah ya amsa wa izza annal baita masabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla Allah ya ce wa izza annal baita ku tuna yayin da muka sanya ɗakin Ka'aba da abin da ke kewaye da shi masabatan linnasi wajen sabon mutane wajen neman ladan mutane wajen da mutane ba sa kosawa da shi shine masaba bahaushe ce gabas masaman lada wa amnan kuma muka sanya shi ya zamo mai aminci haramin kenan bayan duk ibrahim ya waɗancan addu'o'in to sannan muka ce wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla lalle masu dawafi su rike inda makamu ibrahim yake ya zama wajen sallah bayan an yi dawafi sai a yi sallah raka a biyu a wajen to da haka dai manzo Allah ce inna ibrahim lalle ibrahim harrama makka ya haramta makka ta hanyar isar da sakon Allah da kuma roƙa na Allah ya sanya ta harami wada alaha kuma yayi mata addu'o'i kamar yadda muka karanto cikin ayoyin alqur'ani to sai manzo Allah ya ce wa haramtul madinata ma na haramta madina mana ni ma na roƙa mata irin abin da ibrahim ya roƙa wa makka ni ma na nemi alfarmar allah ya sanya ta ta zama harami kamar yadda ibrahim ya roƙa wa makka shine kama harrama ibrahimu makka ta irin yadda ibrahim ya haramta makka ko kuma ni ma na isar da sako ku ji ku kiyaye madina ma harami ce irin yadda ibrahim ya isar da sako kuma kuka ji kan cewa makka ma harami ce wada autu laha maza Allah yake kuma Madina ne mata addu'a fi muddiha cikin mudinta na awo wa sa'iha da sa'inta na awo an gane ko misla ma da'a Ibrahimu alaihi salamu li makka kwatankwacin irin addu'ar da Ibrahim yawa makka bal mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kimarsa da darajarsa ta ɗari tawa ta ta Ibrahim shi yasa da yawan mutane sukan ce madina ta fi maka daɗin zama kuma haka ne sai dai in baka je ba hatta tsarin birane da nutsuwar garin da hankalin mutanen garin ba za ka haɗa da mutanen makka ba ba fata ne mutanen makka mahaukata ba ne amma madina ta fi makka ko ba komai inda annabi yake ba wuce ce nan ne madina da haka madina gari ne mai daɗi gari ne mai albarka gari ne mai kwanciyar hankali gari ne mai madaidaicin yanayi mutanen garin mutane ne masu kyakkyawar zuciya ko ba komai su suka rike annabi suka gayyace shi suka ba shi mafaka a lokacin da su na suka me suka kore shi ba ana nufin na makan na yanzu ba fa na dacan na dacan na dacan to da wannan dai yana nuna maka waɗannan wajaje guda biyu dukansu suna da alfarma gari na farko makka ko ba komai ita ce mahaifar annabi ko ba komai ba dan an kore shi daga makkan ba da bai je ina ba madinan ba a rashin uwa aka yi uwar ɗaki madina ita ce dangin mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallama asali yar madina ce an gane ko to sannan kuma a nan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu ya samu mafaka suka karbe shi suka yalwata masa suka bashi duk abin da yake da bukata wajen su taimaka masa wajen isar da saƙon Allah da sannan a nan ne kuma Allah ya karɓi rayuwarsa kuma a nan ne yake kwance a yanzu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tambayi shekul islam ibn taymiya a duk duniya wace ƙasa ce tafi albarka tafi daraja tafi kima yace ƙasar da annabi yake kwance a cikinta ita ce ta ina madina ƙasar da tafi ko ina tsada tafi ko ina daraja tafi ko ina martaba na ji wasu daga cikin shehunai an cewa in sun je madina ba sa sa takalmi to dai fi hankali kar su taka kusa ka ce ba za ka sa takalmi a madina ba ba bauta Allah kai ba shine dai abin da kullum ake gaya wa mutane su kiyaye su bar bid'a su kiyaye su bar bid'a annabin shi kansa yana sa takalmi a madina bayan ya rasu matansa da ‘ya'yansa da jikokinsa da sahabbansa dukansu suna ne to an fi su sansa ne an fi su sansa ne inda cire takalmi a madina da ƙinsawa ibada ce dawa zai fara yi shi annabin kuma dawa zai ce a yi shi annabin kuma da suwa za su fara yi sahabbansa da tabi'ai da sauransu da aka mu gane wani abin sau da dama sai mu gan shi kamar a ah, to me laifi ai girmamawa ce a'a idan yanzu ka zo da wani abu kace gashi girmama annabi ne amma wa'yancan ba su yi ba to abin da kake ce mana ɗayan biyu ne ko dai su ba su girmama shi ba tun da ba su yi nakan ba ko kuma su ba su san abin ba jahilai ne yanzu kai ne ka sani da haka kai kake yi to ya za a yi ku hankali yadda da wannan hankali ba zai taɓa yadda da wannan ba kuma ka gane shi cire takalmi baya nuna girmamawa sai a al'adar bahaushe al'adar bahaushe ne cire takalmi me girmama ne a duniya wa ya fi cancanta a girmama Allah huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira shi ya fi cancanta a girmama a ji tsoronsa a kiyaye dokokinsa kamar yadda shi ya fi cancanta yayi rahama dan shi ke da ita wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to amma duk da haka Allah ana gaishe shi da takalmi yanzu sai ka ce in an yi sallah da takalmi ba a girmama Allah ba manzo Allah har a masallacinsa ana tasa takalmi a taka a yi sallah na fata an fahimci wannan kaga idan yau ka zo ka ce rashin sa takalmi a Madina a yi tafiya kafa ba takalmi girmama annabi ne to yanzu ka ce mana cire takalmi yana daga cikin me ladabi da girmamawa ko to sai mu dawo sallah ba inda ya kamata bawa ya kasance cikin ladabi da girmamawa sama da ni sallah to a sallah ma ana sa takalmi kuma da umarnin Allah da umarnin manzo Allah manzo Allah da kansa yace sallu fi ni'alikum khalafu yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim ku yi sallah da takalman ku ku saba wa yahudawa su ba su sallah da takalma ashe kenan ma yin sallah da takalmin ibada ce gagaruma imamu shafi'i yace ya kamata a ce a tarihin rayuwarka ko sau ɗaya ka taɓa sallah da takalmi ya ce saboda in an je lahira ayyukan lada kiran mutane za a rinka yi ina wanda suka yi kaza da kaza da aka ce a yi ya ce to bai kamata ka bari a kira wani aikin ladan da kana da ikon yi kuma kai baka taɓa yi ba ta yi da shi za ka samu cikon makin shiga aljanna kuma baka yi ba kaga ka yi asara da haka ko sau ɗaya a rayuwarka ka taɓa yi wata rana manzo Allah yana sallah da takalminsa sahabbai ma suna bin sa suna sallah da takalmansu sai suka ga ya cire nasa takalmin su ma duk sai suka cire yana idar da sallah ya ce assalamu alaikum sai ga takalma reras a gaban mutane ya ce me yasa kuka cire takalmin ku suka ce ai mun ga kai ma ka cire naka sai ce a ni mala'ika jibrilu ne zo ya gaya min kasan nawa akwai najasa yasa sai na cire da haka da kun sani ku da baku cire naku ba tunda ku naku ba najasa ko ko da najasar ku ba ku kai a gaya muku ba kada kuma wani ya zo ya kafa mana hujja da cewa ai annabi Musa da ya je zai gana da Allah a Duru Sina ya ce fa kala ana alaika innaka bil wadil muqaddas du'a to shi kai Allah ne za a <laughs> kuma a wadil muqaddas kai kake kuma annabi Musa shari'arsa daban tamu daban mu ba al'umar Musa bane mu al'umar Muhammadu ne da ka shar'u man qablana yakunu shar'an lana idza lam yukhalif shar'ana ka'ida ce shari'ar annabawan da suka gabace mu tana zama shari'ar mu ce in ba ta saba da abin da mu annabin mu yace ni ba mu annabin mu bai koya mana haka ba kuma madina ba wadil muqaddas ce an gane ko madina madina ce wadil muqaddas daban ko Allah da yace Musa cire takalminka sai da ya ga mai dalili kana wani waje sunansa wadil muqaddasi wadina madina wadil muqaddas ce ko da madina ta fi wadil muƙaddasi in mun ɗauka haka ne bisa ga fatawar ibn taimiyya to amma hukuncin ko ina daban yanzu inda ban ɗaki za ka shiga ni ba zan ce ka shiga da takalmi ba shiga da kayanka wannan ban ɗaki ne amma masallaci ba za a shiga da takalmi inda za ka shiga fadar sarkin garinku ba takalmi wannan wani abu ne daban amma masallaci ba shiga da takalmi duk da masallaci ya fi fadar sarkin garinku amma masallaci za a shiga da takalmi amma fadar sarkin garinku ba dole ne a shiga da takalmi ba rashin shiga da takalmin baya nuna ne darajar wajen ko rashin darajarsa ina fata an fahimci wannan dan na ji wani mawaki yana wasa wani shehin sa a garin nan yace bai taba taka kasar madina ƙafarsa kwai takalmi ba ya sa takalmi ya taka kasar madina bai taba wannan ba ya ce ƙasar wai saboda rasulullahi a kanta yake kwana to abin tambaya shine shi wannan shehin kafin a yi shi da shekara dubu da ɗaruruwa sahabbai da tabi'ai da tabi'u na duk sun rayu a madina ya kai su imani ko sun fi shi ya kai su sanin annabi ko sun fi shi ya kai su sanin girma annabi ko sun fi shi da haka imam mali ya ce wa kullu khairin fitti ba'iman salab wa kullu sharrin fitti da'iman khalab duk alheri yana cikin bibiyar magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai duk sharri yana cikin kirkire-kirkiren 'yan baya wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa al umuri al bada'i'u mafi alherin al'amarin addini shine wanda aka bi sunna amma sharri shine kirkirarren al'amura da bid'o'i da haka mu kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa ina fata an fahimta da haka madina gari ne mai daraja gari ne mai alfarma ƙasa ce da tafi kowace ƙasa daraja saboda albarkar manzan Allah yana raye a garin an gane ko tare da makka ta gabace ta tare da makka tana da darajojin da madina ba ta da shi makka akwai ka'aba madina babu makka can aka haifi annabi madina ba a haife shi a can ba maka ba annabi kaɗai aka haifa ba akwai wasu annabawan isma'il kansa a maka aka haife shi amma madina ba ka da wani nafsi da ya ce an haifi wani annabi a cikinta ni dai ban san shi ba amma maka isma'il a can aka raine shi kai ba can aka haife shi ba rainansa aka yi shi kuma Allah a can aka ne aka haife shi haka nan duk wanda kake jin masu daraja cikin wannan addinin festilas ɗinsu a maka aka haife su domin in ka cire annabi abubakar dan maka ne umar dan maka ne usman dan maka ne ali dan maka ne asharatul mubashsharuna bil janna dukkan su yan maka ne Fadima yar maka ce Ibrahim al-Mu'azzam dan maka ne Khadija yar maka ce ƴaƴayen annabi dukkansu yan maka ne Aisha yar maka ce to ko wannan ya ishi maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laulal hijra lakuntum ra'am min al-ansari ba dan falalan hijira ba da na zaɓi zama dan Madina to amma dai tun da hijira ta gabaci komai da haka na zaɓi in zamo ɗan makka kamar yadda Allah ya tabbatar min da haka sama da in zama ɗan madina amma dai madina tana da daraja tana da falala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya zo ya sallah raka'a bi rakkin rak a masallaci na na madina duk masallacin da za ka je a duniya kai sallah in ban da makka ka'aba to sai ka yi sallah irin wannan sau ɗari hudu kafin ka kamo shi an gane ko a wata ruwayar sau dubu kafin ka kamo shi amma in makka ce mutum ya yi sallah a makka kowace sallah ya yi duk inda za ka je sai ka yi sallah sau dubu ɗari ba ka kamo shi ba azahar ɗaya a makka daidai take da azahar dubu ɗari a duk wani masallaci da ta sani a duniya wani kaya sai amali wata miyar sai dai a makota to amma ana wannan garaɓa sa samo lada a makka da samo lada a madina ka tashi ka tafi wani ƙauye wannan ina ɓacewar basira da ta kai wannan ba sai na kama garin sunan garin ba ma ko ma ina ne ka je ana maka ana madina ka tafi wani ƙauye wai har mutane ka ga wai wai selfie suke yi wai ga su a shabbakin wani shabbaki bai da ake cewa shabbakin ma wai ga shi a shabbakin wani ta ɗauri kashi ko a ɓata igiya na wani maganin shabbaki shiriri ta dai in an yi magana su ce suna son annabi alhalin kullun hasada suke masa kullun rage masa mabiya suke kokarin yi kullun raba masa kan al'umma suke kokarin yi kullun kishiya suke masa kullun hasadar su tana bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka ce na annabi ne sai sun yi na wani in ba haka ba ku bari mana mutane duk su tafi su je su ziyarci annabi me yasa za ku rage wa jama'a eh, abin nan yawa ku raba musu hankali ku kwashi wasu ku can da su kaga mutane mota mota tana tashi wai sun tafi kaza sun tafi kaza wannan bata lokaci ne wallahi wannan bata lokaci ne kwarai da gaske na rantse da ubangijin da ya ɗaukaka sama ba tare da dirka ba in ka je wannan garin zunubi kake ɗaukowa ba lada ba zunubi kake ɗaukowa ba lada ba na farko ka saba ka'idar la tashuddur rihala illa ila salasati masajid manzo Allah ya ce ahir kada ku niƙi garin tafiya dan wani masallaci in ba ɗayan masallacin nan guda uku ba masjidul haram wa masjidul aqsa wa masjidi haza yace in ba masallacin makka ba sai masallacin kudus sai masallaci na wannan na madina to shi wancan da ka jefa yana cikin waɗannan hukun ne to kaga ka saba wa manzo Allah a wannan umarnin kuma an ruɗe ka an yaudare ka an ce zaka je ka mi ka samu lada ba wani lada da zaka samu wallahi a wajen ƙarya ne lada nassi ne yake tabbatar da shi amma ba kawai shaci faɗi na mutane ba ba shaci faɗi na mutane ba to babban abin da ya fi komai haɗari bayan an saba wa annabi a wannan ka'idar kuma za a je ana roƙon na kabarin ana shirka wani tsoho ba ku gani ba a jindin kabarin yana ta wani girgiza kai yawa ne ya wani ya wani ya wani ya barhamu ya barhamu ya barhamu ne irin sakarci ne ba a cuci wannan tsohon ba ba a cuci 'ya'yansa ba an jefa shi a cikin shirka a madadin ya kira Allah yana kiran wani akwai abin da za ka biya wannan tsohon da shi a ranar lahira na ka halakar da shi ka taɓar da shi ka ɓata masa rayuwa ka yi wa annabi kishiya ka yi wa Allah kishiya ka raba kan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ɗebi wasu ka yi can da su yamma da gari Allah ya sa mu gane da haka gari mai daraja mai martaba shine garin madina ta ma'aiki kamar yadda gari mai daraja mai martaba shine garin makka shi ma dai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ana so ko ba a so kura sai dai ta mutu da haushin kifi ya za a yi Allah ya ɗauki garin annabi garin haraminsa alƙiblar bayinsa ya danka a hannun maƙiyansa in kana da hankali in kana da hankali yanzu kai ka ba da ajiyar gidanka ga makinka kudinka kana ɗauka ka ba makinka ka ce ɓoye mun mana yanzu kai kafi Allah sanin wanda zai yi ajiya duk zakin da za ku zo ku zage su wahabiyawa ne makiya annabi ne kaza wannan simple arithmetic din ga mai hankali ya isa ya nuna maka ƙarya kuke yi ƙarya kuke yi ai asali Allah baya ajama dauda dan mutane a wajen ku je ku tambaya ku ji me yasa ake cewa garin bakka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakka me yasa ake ce mata bakka suka ce saboda tana kwankwasar kan shege duk wanda ya je wajen in shege ne sai ta kore shi li'annaha tabukku a anaqal jababira shi yasa aka kira ta da suna bakka amma mutane ne zo su nuna su ne masoya annabi kuma Allah ya hana su Ka'aba su ne masoya annabi kuma Allah ya hana su Madina wannan ya nuna da gaske masoya ne wallahi in Allah ya san ku kuka cancanci ɗakin wallahi ku zai ba wallahi in Allah ya san ku za ku yi wa ɗakin abin da yake so ku za ku yi abin da yake so a wajen wallahi ba zai aje wasu ba ku zai aje a wajen wannan kuma kalubale ne ga dimmi hankali su kan suna faɗa Allah yana da hikimomi daga cikin hikimomin Allah bai ba su wannan ɗakin ba sai ya ba wahabiyawa da su Allah ya bawa da bakinsu Allah ya matse su suka faɗi wannan magana Allah ya matse suka faɗi wannan magana wani shugaban ƙasa daga cikin shugabanninmu nan na Afirka in ban manta ba ko dai na Kamaru ne ko na Ghana ina jin na Ghana ne ko dai wata ƙasa daga cikin in between Kamaru Ghana ko Chadi mun taɓa tattauna da ɗaya daga cikin 'yan ƙasar wani abokina ne na ce yaya maganganun addini a ƙasar ku. ya kuke fama da 'yan bida'a da ahalus sunna sai ce ai mu sauƙi muka samu sauƙi na Allah rangwame na ma'aiki ya ce wani shugaban ƙasa ne shi kirista ne amma Allah ya yi amfani da shi wajen ya saita ƙasar kuma ya tabbatar da gaskiya sai aka samu saɓani tsakanin ahalus sunna da 'yan bida'a sai magana ta je wajen shugaban kasa sai ce to dukkaninku ina ne garin annabinku suka ce duk maka ne a nan aka haife shi eh a nan ya tashi e daga nan addininku ya taho eh sai ce to magana ta kare kawai sai ya tashi delegate ya tura saudi arabia aka je aka gaya wa gwamnati ta ce ya ce a haɗo masa malamai da aka yadda da su su zo za su raba masa rigima a ƙasarsa aka ɗauko malamai daga saudiya jirgi guda aka kawo su ya ce to su zauna duka kowa ya faɗi maganarsa ku gaya mun waye mai gaskiya yan bid'a suka faɗa alu suna suka faɗa suka ce waɗannan ne masu gaskiya ce to a rubuta da biran gwamnati waɗannan mu muka sani ko kuma kar in sake ji wallahi tun daga nan kaga arne ne amma wallahi tun daga nan aka ce ba a sake hayaniya ba a ƙasar duk wani shehi shedani ya tashi zai shedanci kul kar ka sake kar mu ji wannan amma su zo suna kangarar da 'ya'yan mutane suna sa su shan giya suna ce da su komai halal ne kowa ma Allah ne kuma wai har a rinka jin cewa wai ba da Allah ai bature ya cuce mu da ya kawo mana demokaradiyya wai kowa yana da yanci ƙarya ne har ɗan iska har iskanci ma yana da yanci iskanci bai da yanci ɗan iska bai da yanci gaskiya ita ciki da yanci Waƙulja alhaku jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al gaskiya ita ce take da yanci amma iskanci da shiriri ta da shirme da raba mutane da Allah da dasa shirka a cikin zukatan mutane da sunan addini da fakewa da faɗan la ilaha illallah a baki tare da rusa ta da karyata wannan ba addini bane ba wallahi Ƙarya ne jiya na gaya mana a karatun turayen kuma na san da yawa kun gani wani inannen tsoho wai da sunan shehi aka sa shi a social media fa ake yadawa fa ya ce annabi muhammadun me zai nuna masa shekara nawa yayi yana sallah shekara talatin da uku ya shi ko shekara saba'in ya yi har a gaya masa har annabi ya bar duniya mutum nawa ya sa a musulunci shi ya sa sama da mutum miliyan goma kuma shehi ne wannan shehi ko shedan ko shedan bai faɗi wannan iskancin ba kawai shaidan bai gaya wannan abin da ya fi wannan muni ya ce Allah in ya barna a ƙur'ani shehunansu suke gyarawa wai wannan bishi ne addinin musulunci waɗannan tsinannun mutane la'anannun Allah suna gaya wa Allah magana da ba dan haƙurin Allah ba sama sai ta rikito ta rufe mu amma magana akan waɗannan shine sai a ce ka kafirta mai la ilaha illa to in dai waɗannan musulmi ne dan la ilaha illallah da suke faɗa da bakin su fir'auna ma musulmi ne dan fir'auna ma ya faɗi la ilaha illallah da ita ya cika amma na san ko jiya wake kasha ba za ka ce fir'auna musulmi ne. hatta iza a daraka hulgar qala amintu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin fir'auna ya ce musulmi ne kuma yana ya la ilaha illallah amma ƙarya ne la ilaha illallah ba kawai faɗarta da baki ke mai da mutum musulmi ba sai ka san me ma'anarta ka kiyaye sai ka yi duk abin da ta ce kuma ka bar duk abin da ta hana to shine ka zama musulmi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai wanda ya shaida gaskiya kuma ya kiyaye ta innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu qul amantu billahi thumma istaqim wannan shine ka'ida amma kawai kana faɗar kalma ƙarya kake ubangiji ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun ƙarya suke da yawan su ko sun ce sun yi imani da Allah ƙarya suke shirka suke yi da haka ya kamata mu san sharrin irin waɗannan mutane da sharrin irin wannan miyagun aƙidu wallahi sun matallahi musulunci aka zo a rusa da su abin da Dr. Ahmad ya faɗa Allah ya ji kansa da rama da yawan ɗariƙu raba mutane suke da Allah kishiyoyi ne ga manzo Allah fa kishiyoyi ne ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka gwada ka gani duk inda annabi ya ce ai kaza sai sun saba amma sai su ta surutu da baki mu masoyan annabi ne mu muhammadawa mu kaza ƙarya ne inda gaske kuna son sa me yasa ba za ku tsaya akan abin da ya tsayar da ku ba in kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda gaske san annabi kake za a samu kana bin sa sau da kafa domin ka'idar duk masoyi yana bin masoyinsa ne sau da kafa amma ka ce kana son annabi ka saba masa a zikiri ka saba masa a salati ka saba masa a kamar sallah kai hatta haɓaka in aka kalla ka saba masa a sa tufafi ka saba masa a tarbiyya ƴaƴa ka saba masa a komai ka saba masa kuma duk da haka sunanka masoyinsa kai hatta a rukunin musulunci da ya kawo ka saba mai dan sai da ka ƙara naka shi ya ce al-islam أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت وأن سنة ركن مسلم شي بيرد النبي يفعل حديث جبريل أما كي كاتي وأنت بايا موليدي با مسلمي بني yanzu ka ƙara ko baka ƙara ba manzo Allah ya bar sharuɗan musulunci da ƙawa'id na musulunci da arkanu na musulunci biyar kai yanzu ka haifar da na shida wannan dai maulidin da muke gani tumuwa da faduwar wai ita ce wai in ba a yi ba musulmi bane ba to wane irin musuluncin naka amma dai ba na manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka mu muna son makka muna son madina ba dan makka makka ba sai dan Allah ya ce mu so makka ba dan makka sunanta makka ba sai dan manzon Allah ya kasance haifaffen makka saboda kaunar mu da annabi mun fi son makka sama da mahaifar mu sama da mahaifar iyayenmu makka ce da madina manzo Allah ya ce duk wanda ya samu damar ya mutu a nan daga cikin ku ya mutu domin ni zan ceci wanda ya mutu a waɗannan wajajen ni zan masa shaida da musulmin ƙwarai ne shi in ka isa kai ka mutu a senegal ba shi kenan ba ka mutu can daman na can ɗin ne amma mun kuma mun zaɓi can in allah ya so ya girmama mu ya karrama mu ya kashe mu a can ko dan ba komai mai makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda gari ne duk banda makka banda madina ba wani gari da nake so sai garin da aka haife ni ni ma mahaifata nake so ba garin wani shehi da ya fi gari na in kana da nasi ka kawo mu gaya min garin wani shehi da ya fi mu me ya fi ƙauye ne gari ba kano ba dajin allah kuma kowaye shi ya zo nan zamu ce masa ba ƙauye ne waje a min albadawi ne an ƙauye ne amma makka ce ummul qura zira ummul qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir makka Allah ya da kansa ya naɗa mata state yace uwar dukkan birane duk wani birni a duniya Allah ce maka ita ce uwarsa Daka duk mutumin da ya zo daga makka ɗan birni ne lambawan duk garin da ba maka ba ƙauye ce madina kuma za Allah ne ya bata state domin kan ya je madina ba a ce mata madina yasri ba ake ce mata ya kau da wannan sunan ya canja yake sunanta madina madina birni to kaga duk wanda zai nada wani gari state koma bayan na Allah koma bayan na manza Allah sai an duba shin ya cancanta ya zama state din shin yana da abubuwan da suke mai da birni din ya zama state din yanzu dan Allah Afirka akwai wani birni da ya cancanta ya zama birni sama da Kano kai a wajen ka babu kuma wannan fa ita ce gaskiya ba wai raha nake ba fa gaskiya nake faɗa wannan dai gari da ake zuwa ka bar Kano ka tafi wannan gari kai asara me ka je can me ka je can me ka je nema me a can din me a can din amma madina akwai annabi makka akwai ka'aba can ma akwai ne kano kuma akwai dala da goron dutse can ma akwai ne Allah ya samu dace ni dai ba za a ci kuɗi na a wancan kauyen ba dai a wani waje wallahi na aka rajahul bukhari imamul bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul buyu babu barakati sa'in nabi sallallahu alaihi wasallama wa muddihim hadisi mai lamba ta 864 hadisu anas bin malik hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya kulu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li abi talha ga abu talha abu talha mijin babar anas kenan abu talha al ansari dattijan madina daka abu talha kamar san kiran annabi ne ya so da dama idan annabi zai yi shaila ko zai sa a yi shela sai ya ce da shi je kakai wa mutane shela malamai suka ce saboda yana da babban murya shi yasa ranar yakin kaibar a lokacin ba a hana cin jakin gida ba mutane da sun ji kaya-kaya sai su yanka aurensu sai su dora a tukunya da ranar yakin kaibar abu ɗalha ya ce tukwane sun cika suna zaɓaɓɓaka da naman jakuna sai annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya masa wahayi cewa a daina cin naman jakin gida ya isa haka abinda aka ci a baya ya isa amma daga yau ka a sake annabi sai ya kira Abu Talha ya ce shiga ka gaya musu da haka Abu Talha ya rinka bin zango zango dodo dodo na mutane daba daba yana cewa ya ku mutane inna Allaha wa rasulahu yanhayani kuma alluhumil humuril ahliya Allah da ma'aiki sun hana ku cin naman jakin gida Abu ya yace sai kaga imani mutane jakin su ya fara naman jaki ya fara kanshi fa amma ka ake tunkuɗe tukunyar ta faɗi ƙasa ana tafasawa suka ce mun gama an kama an ƙare an ƙare ba wanda zai ce shi ko annabi ya ce kar a yi sai yayi ba kuma wannan shine masoyi ga mutumin da namansa ya ɗauko da huwa kuma yunwa yake ji ya gama haɗa masa komai kanshi ya gurme ko ina annabi yace kar a ce mun hakura wannan shine imani wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla mubina Allah ce baya yiwa muminin kwarai namiji baya yiwa muminin kwarai ta mace Allah da manzo su ce ga yadda za a yi su ce mu muna da ta cewa ƙarya ne ba muminin gaske bane ba fala wa rabbika la yu'minun hatta ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wannan ne imani amma ba shiriri ta banza da hayaniya da hauragiya ba wannan ya nuna imani kuma kururuwar jajibe ribata ta da hankalin jaki saboda ba da shi ake ba in kaga ana waccan hayaniyar da hauragiyar wani yana firgita ana raba masa hankali har ma yana ɗauka wai gaskiya ake jahili ne amma mai ilimi ya san wannan hayaniyar da shiriritar ihun banza ne gayyan na lakwace in ji ƙala rawi wallahi gayyan na lakwace ba abin da za ta ba ta tsorata ko mai hankali duk taron da za a yi na banza ne haka Allah ya hada ya rushe ya ce wa in bi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah mafi yawan nan an ka bi su batar da kai za su ai su wani ma sun tara taron maulidi ai wani ma an tara ai sai me ya kai su cikani cika ne ya kai taron kwallo ya kai taron kisgadi gidan dambe in dai taron su stadium bai mun kwarjini ba taron kis gadi bai mun kwarjini ba kuma wannan sai mun kwarjini duk taro ne da aka yi shi akan sabawa Allah sai me ba wani kwarjini a cikin sa shi Allah kullun kaɗan mai amfani yake so ba taron yuyu ba ba taron yuyu ba kuma da ƙarancin gaskiyar haka za ta yi nasara domin gaskiya tana nasara ne don kasantuwar gaskiya don kasantuwar ita ke tare da Allah ba don yawan mabiya ba tun da Allah ya yi duniya ba a taɓa yin kunnen doki tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya ba kullum marasa gaskiya su suke fin masu gaskiya yawa amma kuma kullum a ƙarshe masu gaskiya su suke nasara kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah wallahu ma ba ma'al aksarina ba na fata an gani to abu ka abu dalhatal ansari na daga cikin darajojinsa kasantuwarsa san kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai taimakawa annabi wajen isar da sako ga mutane daka abu dalha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi iltamis gulaman min gilmanikum ni je ka nemo mun yaro daga cikin yaranku na mutanen Madina masu hankali da hazaka dan ya zo ya yi mun hidima an gane ko fa kharaja bi abu Ɗalhata, ana zai ce sai abu dalha ya taho da ni saboda ya yarda da hankalina kuma a lokacin ina yaro iri na ya dace a kai wa annabi ya masa hidima wannan shine saƙon ko kana so ko baka so inda irin ka ne ba sai a zo garinku ba ba a zo gidanku ba amma taron mahaukata da haka abu ɗalha ya fito da ni in ji anas yurdifuni wara'ahu ya goyo ni ya kuturto ni a bayansa ma'ana ya hawo da ni kan abin hawa shi yana gaba ni ina baya Shi ne arridifu ko radifu ne yurdifu ni fakuntu akhdumu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ana nace tun daga wannan ranar na fara annabi hidima aike ne aiki ne yan ƙananan abubuwa da yaro zai wa babba ni nake wa annabi su sallallahu alaihi wasallam alherin Allah ya gaida anas wannan bai ishe shi falala ba gaya mun wanda za ka yi wa hidima a duniya ka samu daraja irin ta anas ba wai ka samu albashi ba fa daraja yanzu an ce maka wane gashi dogarin shugaban kasa ne ya za ka ji shi kansa dogarin shugaban kasa in ba a gaban shugaban kasan yake ba shi ma shugaban kasa ne don shi ma hidima ake ma to in kai mai mutunci ne a ce maka wannan dogarin manzan Allah ne ya za ka ji amma idan kaga mutum ya zagi dogarin annabi wa yake so ya zaga ka san ma dogarin in ba dan annabin ba in mutum ya zagi dogarin shugaban kasa wa yake so ya zaga shugaban kasa yake so ya zaga amma wannan magana ce sai da hankali ake gane ta in ba hankali ba dole ka gane ba sai ka ɗauka cewa dogari daban wanda ake wa cin daban sarki daban bafade daban ba haka bane ba albarkacin kaza kadangare ya sha ruwa a kasko in dai ka san mutuncin annabi to duk abin da ya dangance shi ka mutunta shi ka mutunta shi sai mutane su rinka kawo wani abu na tatsuniya na shiriri ta na maganar banza yanzu misali akwai maganar da ka taba jinta ba kuma ba ka taba jinta ba a ilimi sai dai a bakin a bakin mashiriri ta mawaka sai a zo a ce maka takalmin annabi ya fi kowa ita wannan maganar ba ma tukuna a ce e ko a'a ba a ina aka ganta akwai ta a littafi babu wannan topic din a littafin musulunci kwata-kwata duk littattafan musulunci kowanne ne malamai ba su taba wannan ba muwazana din a ce wai a gwada takalmin annabi da wani ba a taba yin wannan magana ba da ka ita kanta faran magana ma bid'a ce babu ita a musulunci to amma kuma wanda zai gaya maka cewa takalmin annabi ya fi kowa kuma yana zagin wanda yawa annabin hidima wanda annabin ya ce Allah ya maka albarka domin Anas manzo Allah ya masa addu'a da albarka da tsawon rai Anas sai da ya shekara 135 a shekara 135 din nan ba abin da ya canja nasa kwakwalwarsa bata tabu ba idansa bai lalace ba haƙoransa ba su zube ba komai nasa ragal sai da ya binne jikokinsa 80 da 'yan kai saboda Allah ya masa tsawon rai kuma sai da Allah ya bashi 'ya'ya mahaddatan Qur'ani wannan yana daga cikin falalarsa kuma sakamakon addu'ar annabi annabi ya ce Allah ka tsawaita rayuwarsa kuma ka albarkaci zuriyarsa shi yasa yanzu ba yadda za a yi ka zauna in dai za ka karanta hadisi ka karanta goma baka ci karo da nasa ba zai wahala sai an ce radiyallahu anhu radiyallahu anhu kai ko a gidanka ana a gidanku ana ala wadaranka a gidanku mahaifarka ana ala wadaranka amma shi Anas ba dan Kano bane ba wanda ya san shi kuma duk garuruwan musulunci kaje haka zaka tarar in dai za a ce Anas radiyallahu anhu Anas radiyallahu anhu amma kai a unguwarku Allah wajaranka ake cewa ka gane bambancin nisan fa ba ta kusa bace ba fa nisan ba ta kusa bace ba fa da haka Anas yace tun daga wannan rana nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima kullama nazala duk inda ya sauka fakuntu asma'uhu yukabbiru yukfiru kai na kasance cikin abubuwan da na kiyaye daga annabi tsawon zaman da na da shi in ji anas na ji yakan yawan faɗar allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan ya allah ni ina neman tsarinka daga damuwa da takaici akwai bambanci tsakanin hammu da kuma hazanu hazanu damuwa ta abin da ya wuce takaici na abin da zai zo nan gaba ko kuma akasi takaici abin da ya wuce damuwa abin da zai zo gaba duk abin da ka nema ka rasa kake jin haushi to wannan sunansa huzun a larabci saboda ya riga ya wuce ba zai dawo ba duk abin da kake tsoron za ka iya rasa shi a nan gaba to damuwarsa a larabci sunanta hammu Da ka damuwa ta abin da ya wuce da damuwa ta abin da zai zo gaba ya Allah ina neman tsarinka in ji ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ajazi wal kasal ya Allah ina neman tsarinka daga kasala da gajiyawa sun waɗannan abubuwan makota juna ne amma suna da bambanci gajiyawa ba wai abin ne ya fi ƙarfinka an gane ko amma kasala ba ƙarfinka ya fi ba wani larura ce ta sa ka kasa yi an gane ko to kaga duk waɗannan abubuwa tawaya ce ga ɗan adam abin da zaka iya ka kasa abin da ba za ka iya ba ma ka kasa duk eh, eh, abin nan na kasu ne ga ɗan adam to maza Allah yana roƙon Allah ya tsare shi daga gajiyawa da kuma kasawa sallallahu alaihi wa alihi wal bukhli wal jubn kuma ina neman tsarinka ya Allah daga rowa da kuma tsoro rowa a barki ce tsoro ma abin ƙi ne ba ɗabi'a ba ce daga cikin ɗabi'u na kamala ga ɗan adam akwai tsoron da ɗan adam in ya ji shi ba za a aibanta masa ba amma ka zama matsoraci a kan abin da bai ma kamata a ji tsoronsa ba to wannan aibi ne an gane ko da haka yana daga cikin sifofin kamala na bil adama jarumtaka yana daga cikin sifofin kamala na bil adama kyauta kar ka zama marwaci rowa ba ita take barin abin duniya ba a'a ka zama mai kyauta gwargwadon iko to wannan shine abin da annabi yake roƙo tare da manzo Allah fa ya wuce waɗannan wajajen ya wuce wajen daman maganar gajiyawa a'a maganar kasala a'a ballantana maganar damuwa a'a domin in Allah ya ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takafu wala tazanu da kuma innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da manzo Allah shine gaban waɗannan shine shugaban waɗannan shine shugaban allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu to kaga la khawfu alaihi wala huwa yahzan ballantana wanin sama wanin sama kai ballantana shi to sannan kuma an sani manzo Allah gwani ne wajen sadaukantaka gwani ne kuma wajen kyauta wa bala'id daini kuma ya Allah ina neman ka daga nauyin bashi nauyin bashi annabawa sukan ci bashi kuma sukan samu ikon su biya to don haka manzo Allah yake roƙon Allah kada ka sa bashi ya min nauyi in kasa biya bashi ya maka nauyi ka kasa biya wannan ko shakka babu tawaya ce abin a tausaya maka ne amma ka ci bashi wannan kuma ba aibi bane ba tawaya bace ce inda cin bashi aibi ne da annaba ba su ci ba bahaushe ya yi gaskiya da ya ce bashi hanji ne yana cikin kuwa inda matsalar take shine ka ci bashi da niyyar ba za ka biya ba a'a wannan bala'i ne ba karami ba inda matsalar take kana da damar ka biya wa kanka bashi ka ki biya har ka bari ka mutu to ka jefa kanka a cikin bala'i ina fata an gane to amma in ba wannan ba ka ci bashi da niyyar za ka biya wannan ba laifi ba ne ba kuma cin bashi baya nuna talauci wani lokaci ko kana da wadata kana iya cin bashi ku je ku tambayi manya-manyan attajirai a kamfanin nukansu za ka samu akwai littattafan bashi wanda suke bi da wanda ake bin su ba talauci ba ne domin akwai yan kalakatu wanda basu yarda da hadisi ba in ka karanta musu wannan hadisin na magana bashi ko kissar cewa annabi ya mutu ana bin sa bashi sai su ce ƙarya ne ai aya ta ce wa wajadaka a'ilan fa agana Allah ya tadda kai ma talaka ya wadatar da kai to ya za a wadatar da shi kuma ya zama yana ana bin sa bashi su a tunanin su duk mawadaci baya cin bashi duk wanda ya ci bashi ba mawadaci bane wannan ƙarya ne ba sai na kama sunan wane wane cikin manyan attajirai ba amma ku je ku bincika da kanku za ku samu suna da littafin mai bashi wanda suke bi ko wanda ake bin su cin bashi ba talauci ba ne magabata na kwarai kamar yadda imamu sana'ani ya kawo a cikin subulus salam da ya zo sharhin hadisin bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ci bashi da niyyar zai biya to Allah yana hore masa abun biyan kuma yana saukan masa da mala'ika sukutin shi wannan mala'ikan kawai na wanda suka ci bashi ne mala'ikan addu'ar da yake Allah ka taimake shi Allah ka hore masa ya biya Allah kaza shi yasa magabata ko mun gwadatar mutum baya kwana ba abin sa bashi suka ce saboda in muka yi furi ɗari bisa ɗari ba abin mutu wannan mala'ikan yanzu ba mu da shi falalar shi ne su samu addu'ar wancan mala'ikan to ya kamata mu fahimci wannan kwarai da gaske da haka manzo Allah dai yana addu'a Allah ka raba ni da nauyin bashi wa galabatin rijali da rinjayen maza mana makiya su fi ƙarfi na su danne ni su gagare ni Allah kar ka sa haka Allah ka sa duk mai jan zare da ni sai dai in fi ƙarfinsa sai dai ya rinka kallon bayana ni kuma ina kallon gabas to wannan shine to kaga Anas ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin eh, wannan zikirin yana cikin azkarus sabahi da azkarul masa zikirin safiya da zikirin yamma zikirin safiya da zikirin yamma da ka falam azal anas ya ce ban gushe ba a kudumuhu ne wa annabi hidima hatta a ƙabal min haibara, har muka je haibara muka dawo an gane ko wa aqbala bi safiyata binti huyayyin annabi anan ne ya dawo da nana safiya yar huyayyu ɗaya daga cikin matansa domin ita yar sarkin haibara ce sarkin haibar na yahudawa shine baban safiya huyayyu ibn al akhdab da aka da aka je fatuwa khaybara sai aka kamo safiya a matsayin fursunan yaƙi a matsayin ribar yaƙi annabi ya dawo da ita annabi ya ce kad hazaha annabi ya same ta a cikin ganima fakuntu urahu yahwi laha wara'ahu kalmar ya same ta ma'ana har ya mai da ita sadaka haka malamai suka ce ma'anar hazaha annabi ya killace ta ya kiyaye ta ya mai da ita a matsayin bai sadakarsa baiwarsa gasa wacce zai iya tarawa da ita da haka ana ya ce fakuntu na kasance urahu ina hango annabi ya hawi laha wa ra'ahu bi aba'atin yana tattare ta yana kare ta da faffaɗar rigarsa alkyabbasa kenan au biki sa'in ko kuma da wata riga mai girma ko kuma da wani bargo gwado mai girma mai faɗi domin dukkan mai mace ai zai yi kishin matarsa kuma zai rinka tsatsare ta ko ba zai bari ta fita tsirara ba in za ka iya duk abin da za ka iya naka kare wani bai ganta ba za ka yi to shine annabi yake haka anas ya ce sun mai yurdifu hawa ra'ahu kuma annabi yakan goya ta akan abin hawa a bayansa ya kare ta anas ya ce hatta idza kunna bis sahaba'i har sai da muka zo wani waje da ake kira da suna sahaba sunan waje ne akan hanya daga kaibar zuwa madina wa sana'a haifan fi naɗi'in annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kwaɗan gari a cikin fatar raƙumi ƙirgi kenan yasa aka buɗe fatar raƙumi jemammiyar fatar raƙumi ƙirgi yasa aka kawo gari da nama da mai da cikui da me aka kwaɗa shi ake kira da larabci haisa haisa nau'i ne na abinci yadda bahaushe zai fahimta kawai ka ce masa kwaɗan gari amma ba wai ana nufin da haisa da kwaɗan gari taro da taro ɗaya suke ba kamar kalmar saridu ne in an ce saridu a larabci wani nau'in abinci ne da ba a ci sai da miya to in kana fassara wa bahaushe don ya fahimta kawai ka ce masa tuwo sai ya fahimta amma kar ka ɗauka da saridu da tuwon mu da ɗaya ne a'a wani dai abinci ne su laraba ba sa cinsa sai da miya to makamancinsa a wajen mu hausawa shine mai tuwo shine ba a ci sai da miya to haka na kamar gurasa ne idan aka ce kubzu da an fassara da gurasa ba haushe musamman na kano sai ɗauka gurasa jakara amma ba gurasa jakara ake nufi ba fa sai ka ji wani yana cewa a ah, gurasa ashe abincin annaba ƙarya kake ba dai wannan ba wannan da kuke bandasho ba ita annaba suka ci ba amma dai wani abinci ne da ya kama da namu gurasa shi ma da fulawa ake yi da haka in an ce masa wancan gurasa mu ma sai mu ce wannan gurasa amma daban-daban suke to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo wani waje da ake kira da suna sahaba sai sa aka baje fatar raƙumi akai kwada akai abinda ake nufi a nan annabi zai yi walima domin ka'ida idan an yi aure ana yin walima manzo Allah ya tarar mutanen maka suna da wannan al'adar da haka shi ma ya tabbatar da ita shi shikenan sai ta zama yanzu mai addini sunna saboda annabi ya tabbatar amma su kafiran makka da mutanen da suna yi ne kawai al'adar garinsu kuma ita walima ta musulunci ka'ida sai an tare ake yin ta ba wai kafin a tare ba wani za ka ga tun kan a ɗaura aure an kira walima a cin abinci dai ko kuma an yi ɗaurin aure sai a ce a zo za a yi walima a cin abinci dai ita walima ta musulunci sai an goya tare da amarya sannan ake zuwa a yi ta an gane ko to haka nan kalmar nitsu tana nufin fatar raƙumi jemammiya shine kirgi anas ya ce bayan annabi ya haɗa ya kwaɓa thumma arsalani sai ya tura ni fa autu rijalan na kira wasu mazaje fa akalu suka zo suka ci ma'ana na gayyato masa mutane don su zo su ci walima ana ya ce wa kana zalika ahu biha wannan abin da ya faru shine ya tabbatar da annabi ya tare da wa na na safiya na na safiya ثم أقبل sannan annabi ya ci gaba da tahowa yana إذا madina hatta idza badalahu uhudu sai da yazo gab da zai shiga madina dutsen uhud ya bayyana a fili annabi ya ganshi domin dutsen uhud a gefen hanya yake in zaka shiga madina sai ka ratse ta gefen sa to sai da annabi ya zo daidai inda dutsen uhud yake ga shi ga dutsen uhudin qala sai annabi ya ce haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan dutse na uhudu yana son mu muna son sa gashi dai dutse amma yana son mu muna son sa to anan abu guda biyu zaka fahimta abu na farko duwatsu da abubuwan da ba sa motsi su ma suna da wata ɗabi'a irin ta ɗan adam so da ƙi dabbobi ma suna yi duwatsu ma suna yi hatta magana suna yi sai dai baka ji annabi dawud yana jin maganar duwatsu ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال ma معه والطير Allah ya ce mun ba wa annabi Dawud da falala mai tarin yawa daga ciki muka ce duwatsu ku bi shi da ku da tsuntsaye wa alanna lahul hadida muka tankwara masa karfe annabi Dawud makerin babbaku ne amma ba a ziga zigi a makerarsa duk yadda yake so ya lankwasa karfe da ya kama karfan sai ya dige ya zama ruwa ba sai an sa shi a wuta an ziga da wuta ba Allah ya bashi wannan Qur'ani yayi magana akan abubuwa da yawa marasa rai cewa sun yi magana ko za su yi magana kamar wuta tana da idanduna tana da harshe tana magana idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranina da'aw hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahidan wa da'u suburan kathira takadu tamayyazu min al-ghayb wuta tana jin haushi kaga asali jin haushi ɗabi'a ce ta mutum sai ka ɗauka in ba mutum ba ba mai jin haushi wuta ma tana jin haushi takadu samawatu ya yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu haddan an da'u lir-rahmani walada sama tana fusata kamar za ta tsage ta fado in an ce Allah yana da da to haka nan suna tasbihi تسبح له السماوات السبع والأرض ومن wa وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون tasbihahu awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa shama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun da haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana waɗannan abubuwan da muke musu kallon kamar ba sa ji ba sa gani ba sa kaza ba sa kaza suna yi sai dai ba ma ji walakin la tabqahuna tasbihahu yanzu zaka wuce ta gefen wani dutse kai wani abin na saban Allah ya kai ko wani Allah wajaranka amma ba za ka ji ba da ka ji in ka runtuma a guje sai ka je bangon duniya an gane ko wannan sutura ce ta Allah sutura ce ta Allah to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo daga Madina sai ya nuna dutsen Uhud yace kun ga wannan dutse ne na Uhud yana san mu muna son sa kaga ya tabbatar da dutse so ko to sannan na biyu dutse ya samu shaida da bakin da baya ƙarya yanzu idan na rantse na ce shehuwa na dutsen Uhud ya fi shi nayi kusure amma ba za a fahimce ni bane amma magana ce ta ilimi kai soyayya ka jita-jita ne ta yi gaskiya ne ta yi ƙarya ne amma dutsen uhudu soyayyarsa ga annabi garanti ce gangariya shi annabin ne ya faɗa dutsen uhudu annabi ya nuna yake yana so na ina son sa yana son mu muna son sa ko kai yanzu da kake cewa kana son annabi muƙaddara daga sai kana son sa to amma baka samu shaidar shi kuma yace yana ne son ka ba shi ko uhudu ya so kuma an ce ana son sa bahaushe ce ba burgewa bane kaso burgewa shine ne da aso da aso ka. hassan al ya ce, laisa sha'anu an tuhibba innama sha'anu an tuhabba burgewa ba shine ce kana so ba burgewa shine a ce ana ne sanka da haka udu ya fi shehuwa ne ya fi shehuwa ne ni ma ya fi ni ba eh saboda ya samu shaidar annabi ya ce ina son sa yana so na kai kuma inda inda annabi ya faɗi sunan shehunka ya ce wane ina son sa yana so na kawo mana ko a sharhi ba a matani ba tun da shi uhud a matani muka gani kai kawo ko a shari kai ko a hashiya mu gani to kaga wannan kenan uhudin nan a ina yake a madina inda garinku Allah ya fi so sai ya kawo uhudin garinku amma madina Allah ya fi so sai aje shi a ina a can da haka manzo Allah ya ce wannan dutsen uhudu dutse ne yana san mu muna son sa falamma ashrafa alal madinati yayin da annabi ya hau tudu ya hango garin madina an gane ko ya hau tudu ya hango garin madina kala sai ce allahumma inni uharrimu ma baina labataiha ya allah ni ina haramta abin da ke tsakanin bangwayenta guda biyu badalarta guda biyu shine labataiha misla ma harrama ibrahimu misla ma harrama bihi ibrahimu makka da irin abin da ibrahim ya haramta makka da shi allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim Allah kai wa mutanen Madina albarka cikin mudinsu da sa'insu mudu shine dai mudu da muka sani mudin nabi guda ɗaya sa'i kuma shine cikin mudin nabi hudu ko biyar ma'ana karamin kwanan awu da babban kwanan awu shine abin da ake nufi mudu karamin sa'in babban kamar yanzu mu akwai mudu na bogaji ko na gwamnati kenan da kuma sauran mudu wanda yake normal na gari lokacin da aka yi shari'ar musulunci a kano an tabbatar da wani kwano shi ake ce masa na bogaji to sannan idan ka je wasu jihohin da ba kano ba za ka ga su kwanan awon su karami ne karamin kwanan shan ruwa ne mu kuma namu babban kwanan shan ruwa ne to haka mutanen madina suna da kwano biyu ne akwai karami shine mud akwai babban shine sa shi sa'in ninkin karamin ne hudu ko biyar to da haka annabi ya ce duk Allah kai musu albarka a cikin wannan akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab al-aqima babul jaysh ne ko hay babul hays ko babul jaysh hay babin da yake magana akan haisu haisu shine wancan kwadan da na faɗa a cikin a cikin hadisi lokaci ya riga yayi kamar yadda ake ta nuna min sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah ya tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce mala Allah ya kara maka lafiya da imani da kuma nisan kwana mai albarka Allahumma amin Allah ya kare mu baki daya ya ce shin malam dan Allah me ingancin maganar da na ji wani malami yana cewa imamu malik bai taɓa taka ƙasar madina da takalmi ba shin malam wai hakan ya inganta muƙaddara ma ya inganta imamu malik bai taɓa taka ƙasar madina da takalmi ba imamu malik ya kai abubakar ya kai umar ya kai usman ya kai ali ya kai hassan ya kai husaini ya kai fatima ya kai asharatul mubashiruna bil janna duk su suna takawa da haka kada a ce maka wane baya taka madina da takalmi ka dauka wata kauna ce ko ka dauka wata bajinta ce wannan shi kadai baya nuna kauna ko rashin kauna domin abu ne wanda asali bai tabbata daga annabin ba inda a ce abin yana da ma'auni a shari'a na shi zai nuna kana kauna rashinsa kuma yana nuna baka kauna da annabi ya faɗa mana inda yin abin yana da wata falala to da shi annabin zai gaya mana wannan shi ne magana ta ƙarshe ko ma wa za a ce maka yayi yayi yayi duk waɗancan littafan littafan da na gaya maka su ba su ba kuma ba wani nassi da annabi ya ce kar ku taka madina da me takalmi babu ishi bal ma sai dai kishiyarsa shi annabin yana tafiya akan madinan da takalmi sabansa suna yi bayansa sun ci gaba da yi kaga wannan shine asalin addini da yawan mutane sai a ɗauki hankalinsu daga abin da shine addini a koma musu waɗansu abubuwa na tatsuniyoyi kuma sai ka ga tantan na tatsuniyoyin sun fi shiga kwakwalansu yanzu wani da an ce ba a taka ƙasar madina da takalmi zai taka wandonsa fa ya tattake ya ɗage wando amma kuma ya tafi ba takalmi to me kina aka yi ga abin da annabi ya ce ka kai kayi ga kuma wanda zuciyarka ta ƙirƙira maka shi kuma ka kiyaye yanzu abubuwa nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi zaka samu wanda suke tutiyar su masu maulidi ne su masoya annabi ne maulidi san annabi ne ga abubuwan da basu kai maulidi wahala ba sun kisi amma shi kuma sun zo suna ta yi su wa'ancan da nasi wannan shi kuma ba nasi iska tana ta walda mai kayan kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai annabi ba har Allah a cikin Qur'ani yace mata su sa hijabi amma maulidi haka suke fitowa tsarara san annabi sai a fito tsirara kuma Allah da kansa yake a kula da sallah kuma sai mutane su zo da sunan san annabi suna ta kiɗa suna da rawa kuma su ƙi yin sallah to kuma wannan sai sa kai kuma ka ce masoyan annabi ne tare da sun saba wa'ancan ƙa'idojin wannan soyayya ce ta gaskiya ko soyayya ce yar jabu wannan soyayya ce ta jabu soyayya ce kawai ta baki amma ba soyayya ba ce ta haƙiƙa ta gaske da haka dai wannan shine magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba kar ku taka Madina da takalmi da raina ko bayan raina kuma babu inda ya faɗi wani falala na rashin tafiya ba takalmi a Madina ba kuma inda ya ce duk wanda ya tafiya a Madina ba takalmi alama ce ta yana so na duk ba inda ya faɗi wannan to kaga wani ya zo kawai ya fahimci cewa shi haka ne ya hauyi wannan fahimtarsa ce ba kuma wanda zai bi shi akan wannan shi yasa in ma ya tabbata imam malik yana yi gaya mun cikin malaman madina ba imam malik ya ga yana yi yake yi in ya tabbata maliku yana yi kenan kuma manyan almajiran imam malik tambaya shine su ba sa tafiya da takalmin kaga wannan zai baka shakkar cewa mashin ya tabbata daga maliku din cewa yana tafiya ba takalmin Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu dace ita takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ne maka fatan alkhairi amin nagode tare da addu'ar Allah ya sa ka gama lafiya amin Allah ya sa mu gama lafiya baki da yace malam dan Allah a taimaka amsa mun tambayar nan ina bukatar fatawar nan malam ni direba ne ran nan na ɗauko mutane muna tafiya akan hanya Allah ya kawo tsautsayi mutum biyu suka faɗo daga cikin mota da yake a kan babba hanya ne wani mai ƙaramar mota ya bi ta kansu nan take muka tafi asibiti malam in takaice ma zance dai waɗannan mutane biyun duk sun rasu malam tambaya ta anan ita ce wa azumin kafara ya kama tsakanin ni da wannan mai ƙaramar mota to abin tambaya shine kai din ba ganganci kake ba idan ganganci kake ka wurgo su shi kuma ya taka su to kai diya ce ta kama ka shi kuma kafara ce ta kama shi abin da nake nufi a kai kisasi ne ya kama ka shi kuma diya ce ta kama shi abin da ake nufi kai kisan ganganci kai musu to wanda ya kashe mutum da gangan yana da zunubi mai girma sannan a duniya shi ma kashe shi ake yi wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima kuma an-nafs bin-nafs an gane ko wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun to da ka wannan kai shine akan ka domin in dai ka ɗauki mutane akan babban mota akan highway kuma suna tsoro ruwa sama kan bodi kuma kake jijjiga mota to ai daidai yake da sun kwanta ka bi ta kansu ka taka su sai dai wancan direct ne wancan indirect ne daidai yake da ka ɗauki aka tafi ka soka musu sai dai wancan directly wannan indirectly duk wanda ya haka manufarsa shine mai kisa ko da a zahiri aikinsa yana nuna ba haka ba ne amma manufarsa kisa ce yanzu mutum ne ya sa guba a ruwa sai ya ajiye ya san za ka zo ka sha sai ka zo ka sha sai ka mutu shi kuma wannan sai ya ɗauka ya soka maka sai ka mutu waye a cikinsu bai nufin kashe ka ba kowannen su nufin sa kashe kai ko kuma wannan sai ya zo sai ya shaƙe ka ya toshe maka hanci da baki wancan kuma sai ya ɗau bindiga sai harbe ka waye bai kisa ba kowa kisa yi da haka wannan kisa ce directly in kwa ba ganganci kake ba sannan wannan zaman da suka yi kai ba da izinin ka suka yi ba kenan su suka yi ganganci ba kai kai ba kana tafiya kuma sai suka suɓuce suka faɗo to nan mutuwa ce ta kuskure mutuwa ce ta me ta kuskure to wanda ya kashe mumini kuma bisa ga kuskure to shine waɗancan abubuwa suke hawa kansa wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله sannan maganar cewa da ka kaga sai a kalla da kyau shi dai wancan kaulan wahidan ya kashe su kisa na kuskure da ka shi kam wannan hukuncin da muka faɗa na ƙarshe shine a kansa zai yanta baiwa mumina kowane rai bai baiwarsa ɗaya an gane ko to sannan zai ba da diya diyan nan shine raƙumi ɗari ɗari wanda a yau kimarsa ta kai wajen miliyan hamsin ko makamancin haka kaga miliyan ɗari kenan mutum biyu an gane ko sannan kuma idan bai samu baiwar da zai yanta ba bayan ya biya diya to kuma sai zo ya azumi sittin kowace rai nata daban ba a cewa a raba musu ba zai yi ba kowace rai zaman kanta take yanzu wajen ba da diya za ka ce a raba musu kosai ne ba rabawa wannan miliyan hamsin ɗinsu za ka ba su ko raƙumi ɗari ko kimarsa wayancan ma nasu za ka ba su sannan azumin da za ka yi wancan daban sittin wancan ma azumin da za ka yi musu daban sittin ɗinsu kowanne zamansa daban ina fata an fahimci wannan rai abu ne mai kima ba wai wani ya kashe wani ba ko mai ran ya kashe kayansa sai Allah ya kona shi dan a nuna maka dai saboda asali rai da ka ganshi a jikin dimme shi ba nasa bane aro ne Allah ya bashi kayan Allah ne shi yasa Allah bai yadda wani ya ta ba sai da izininsa kuma in duk duniya ta taru ta ce za ta karba ba za ta iya ba saboda ba ita ta bayar ba wa ma kana li mu'minin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala haka yake wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala yasira da aka rai a bace mai kima mai daraja rashin kisasi na kisan kai idan an yi shi yake ba da ayyukan ta'addanci lasisi ta faruwa idan mutum ya kashe rai aka kashe shi to insha Allah sai an yi shekaru da yawa ba ku sake jin an yi kisa ba amma in dai mutum zai kashe a ce an yafe ba komai ai lokacinsa ne an tadda sa'i to gobe ma gangancin da ya jiya ya sake kisan gobe zai sake yi yanzu kai idan kai wannan azumin ka ɗanɗani zafin azumin to gobe ko ɗan akuya ne ya hau ma mota sai ka tsaya ko a sauke maka shi a ƙar ko ba haka ba ko ka tabbatar ka ɗaure shi ko tattabara ce kana tafiya ta hau motarka sai ka tsaya ka duba saboda ka san rai amma abinda direbobin manyan mota suke yi a wani lokaci akwai wasa a cikinsa ‘ya'yan mutane ku ci ko mota da kaya ku basu su hau sama kuma kuna tafiya kuna ta kaɗa-kaɗan mota ta yi lunan ta yi lunan to idan kuka bari suka fito suka faɗo daidai ke da ku kuka kashe su kuka kashe su da haka ya kamata a kiyaye wannan Allah maɗaukin sarki kuma ya kiyaye Allah ya ji kan musulmi Allah ya kare aukuwar irin wannan musibu da fitintunu wannan shine karshen darasin mu a yau sati mai zuwa babu karatu saboda muna tuna da wani uzuri la'alla ko na tafiya ko kuma na lacca a cikin gari duk wanda ya rinjayi wani to insha Allah za a ji sanarwa daga baya amma dai garanti tabbas sati mai zuwa babu wannan karatun insha Allah sai kuma sati na sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله